This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Hawa Sharif ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na asubahin yau Laraba 16 ga watan Oktoba shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Muhammad da kanin labarai. To hawa Amurka ta buƙaci Isra'ila da ta ƙara faɗaɗa ayyukan jin kai ga falastina da ke fama da yunwa a Gaza. sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya ya ce yunwa da rashin abinci mai gina jiki na ƙara zama babban ƙalubale ga biliyoyin yara mata da kuma maza wani alkali a jihar georgia da ke amurka ya yanke hukuncin cewa dole ne jami'an zaben gunduma su tabbatar da sakamakon zaɓe a wa'adin da doka ta ƙayyade kanan labaran kenan a babin rahotannin za ku ji yadda hukumomi a najeriya suka kaddamar da wani shiri na bada gudunmuwar jini a duk faɗin ƙasar a daidai lokacin da najeriya ke fama da matsalar karancin masu bada tallafin jini Hukumomin lafiya na Najeriya sun ɗora alhakin karancin jini ga rashin samba da gudunmuwar jini saboda bayanan karya. Muna kuma tafa da rahoto kan yadda ake ci gaba da cece kuce a Najeriya tun bayan da babban basaraken ile ife oni na ife oba adeyeye wusi ya karama uwar gidan shugaban Najeriya Remi Tinubu ta hanyar kaddamar da mutum mutuminta mai launin zinare ko gwal a jami'ar Obafemi a da ke jihar Oshun. agreement da aka ba mata na dalilin wannan mijinta aka bata. sai a kasance da mu a cikin shirin domin jin karin bayani akan waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafe kamar kowace ranar laraba yau ma muna tafe da shirin baki mai yanka wuya amma fa duk sai bayan an sha kasin farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum amurka ta bugaci isra'ila da ta kara fada da ayyukan jin kai ga falasina da ke fama da yunwa a gaza a cikin wata mai zuwa ko kuma ta fuskanci yiwuwar amurka ta daina ba ta taimakon soja da take baiwa isra'ila a yakin da ta shafi shekara guda tana yi da mayakan kungiyar hamas gargadin ya zo ne a ranar lahadin da ta wuce a wata wasiƙa da washington ta aike wa jami'an isra'ila tare da nuna matukar damuwa kan taɓarɓarewa ayyukan jin kai a gaza tare da neman gwamnatin ku ta ɗauki matakin gaggawa don sauya akalai yadda ake tafiyar da al'amura Matu Mila kakaki ne a ma'aikatar harkokin wajen Amurka. What we have seen over the past few months is that the level of humanitarian assistance has not been sustained. Abin da muka gani a cikin 'yan watannin da suka gabata shine yanayin ayyukan jin kai baya ɗorewa. A gaskiya sun yi ƙasa da sama da kashi hamsin cikin ɗari daga inda yake a kololuwarsa a baya. Sabon yunkurin na Amurka na ƙara kaimi ga ayyukan jin kai a zirin Gaza. ɗan ƙaramin yankin da ke bakin tekun mediterranean ya zo ne a daidai lokacin da isra'ila ke kai hari kan mayakan hezbollah a labanin da sabunta hararen da take kaiwa kan hamas a arewacin gaza tsawon watanni duk da cewa faɗan isra'ila da hamas na ci gaba amurka ta sha matsa wa isra'ila lamba da ta kara bari a shigar da kayayyakin agajin jin kai da suka hada da abinci ruwa magunguna man fetur da sauran kayayyaki zuwa ga fararen hula falasɗinawa yayin da manoman duniya ke samar da isasshen abinci da zai ciyar da duniya sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya ce yunwa da rashin abinci mai gina jiki na kara zama babban kalubale ga biliyoyin yara mata da kuma maza a cikin wani sako da ya fitar gabanin ranar abinci ta duniya wato 16 ga watan oktoba Guterres ya faɗa cewa mutum miliyan 733 a duniya na fama da karancin abinci saboda rikici, wariya, sauyin yanayi, talauci da kuma bayan tattalin arziki. An kafa kungiyar samar da abinci da noma shekaru 79 da suka wuce a ranar 16 ga watan Oktoba da zimmar samarwa mutane abinci mai yawa wanda ba wai kawai ya magance yunwa ba har ma da samar da abinci mai inganci da gina jiki da kuma waɗanda al'adu suka amince da shi sai dai abin takaici a cewar dominic bojan darakta a hukumar samar da abinci ta fao a jini ba, kamar da ya faɗa manema labarai a ranar talata shine mana ci gaba da ganin rashin daidaito a duk faɗin duniya Labarin yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wani alkali a jihar georgia da ke amurka ya yanke hukuncin cewa dole ne jami'an zaben gunduma su tabbatar da sakamakon zaɓe a wadin da doka ta kayyade kuma ba za su ki amincewa da duk wani rukuni na ƙuri'un da aka kaɗa ba ko da kuwa suna zargin akwai kuskure ko an tafka magudi alkalin kotun kolin na gundumar fulton robert McBurn ya ce jami'an zaben gundumomi ba za su iya yakin amincewa da sakamakon zaɓe ba ko a kowane hali ne julie adams yar jam'iyyar republican a hukumar zaben gundumar fulton ta buƙaci alƙalin da ya bayyana cewa ayyukanta a matsayi na mamba na hukumar zaɓe tana da cikakken ikon kaiwa ga dukkan kayayyakin zaɓe. An jima kaɗan Muhammad ɗin zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan yanzu bari mu je ga rahotonmu na farko inda hukumomi a Najeriya suka kaddamar da wani shiri na bada gudunmawar jini a duk faɗin ƙasar. a daidai lokacin da najeriya ke fama da matsalar karancin masu ba da tallafin jini jami'ai sun ce kasar na samun kashe hudu ne kacal daga cikin ɗari na adadin jinin da take bukata a kowace shekara lamarin da ke sa majinyata da asibitoci cikin tsananin bukatar jinin cikin gaggawa kamar da yadda za ku ji a fassarar rahoton timothy obiozu wanda zara aminu fage ta fassara ta kuma karanto mana Mawaƙin Najeriya Excel Watch ya kwashe tsawon shekaru talatin yana fama da cutar sikila. A watan Yuli cutar ta sankarar jini ta haifar masa da rashin lafiya sosai, wanda hakan ya sa dole aka yi masa ƙarin jini. Babu jini a asibitin, babu jini kwata-kwata a ma'ajiyar jininsu. Ina tsammanin ma ba su da ma'ajiyar jinin. Shi ya sa dole ne muka fara neman jini. Presswood ya yi jira na fiye da sa'o'i biyar kafin wani dan uwansa ya bashi gudunmawar jini inda daga bisani ya samu dan sauki. Hukumar kula da jini ta Najeriya ta ce a shekarar 2023 kasar ta samu kusan kashi 27 cikin ɗari na adadin jinin da take bukata a duk shekara daga masu bada gudunmawar jini na sa kai. Hukumomin lafiya na Najeriya sun ɗora alhakin ƙarancin jini ga rashin samba da gudunmuwar jini saboda bayanan ƙarya, dalilai na al'adu da addini da kuma rashin samun kuɗaɗen gudanar da ayyukan hukumar ta ƙasa waɗanda suka haɗa da wayar da kan jama'a. mummunan karancin jini a najeriya yakan tilasta marasa lafiya su nemi jinin ta hanyar 'yan barandar jini wato masu sayar da jinin ta bayan fage ba bisa ka'ida ba kuma wannan hanyar ba ta da cikakkun ka'idojin da suka dace don taimakawa wajen shawo kan matsalar karancin jini a watan satumba gwamnatin najeriya ta ba da sanarwar wani shiri na kafa cibiyoyin tattara jini irin wannan a duk ƙananan hukumomi 774 manufar ita ce a tabbatar da samun isasshen jini don ba da agajin gaggawa ijioma leonardi ita ce shugabar ayyuka a hukumar kula da jini ta ƙasa. There is this apathy about donating blood. People don't like Akwai matsalar kyama dangane da ba da gudunmawar jini. Mutane ba sa son ba da gudunmawar jini. Suna jin cewa idan sun ba da gudunmawar jini za su iya mutuwa tunda su ma a tunaninsu bai ishe su ba. har ila yau muna zuwa manyan makarantu inda muke da yawan matasa ko muna zuwa majami'u masu yawan jama'a muna zuwa manyan kantuna da kasuwanni Bilkisu Muhammad ta ba da gudunmawar jini a karan farko. Ina ganin yana da muhimmanci saboda akwai wani a can da yake bukata. Don haka, tunda ina da wadatar jinin, ina tsammanin zan iya ba da gudunmawarsa. Presswood yana amfani da waƙoƙinsa wajen ilmantar da mutane game da cutar sikila da kuma ƙarfafawa mutane gwiwa su ba da gudunmawar jini. A shekarar 2022 ya ƙaddamar da ƙungiyar sa kai mai suna The Sickle Sound. Abin da nake yi kenan da Sickle Sound ina samar da ingantaccen bayani game da cutar sikila da zarar kun fahimci yadda abin yake aiki. To duk wani tunani na camfi da kuke da shi a baya zai gushe. Leonardi ta ce hukumar kula da jini ta ƙasa na da burin ganin ta tanadi rukunin adana ingantaccen jini guda miliyan ɗaya a cibiyoyin shiya shida na ƙasar, amma bata bayyana lokacin da ake sa ran cimma wannan buri ba. Kafin lokacin mutane da yawa kamar Presswood za su yi gwagwarmaya don samun taimakon da zai ceci rayuwarsu. An gaida Zarabu da fassarar rahoton Timothy Obiezu. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga ƙarshen labaran duniya. Ana sa ran ba da jimawa sakataren harkokin wajen Birtaniya David Lamy zai kai ziyara Shanghai, ziyarar da za ta kasance mafi girma a China, tambayan da gwamnatin jam'iyyar Labour ta ɗare kan kargan mulki. manazarta sun ce za su sa ido kan wannan balagur ne domin nuna alamun yiwuwar sake farfado da dangantakar da ke tsakanin kasashen birtaniya da china wadda ta yi tsami a shekarun baya-bayan nan kamfanin dillancin labarai na reuters ya rawaito a makon da ya wuce cewa ana nasarar lami zai gana da jami'an kasar china a birnin beijing da kuma wakilan kamfanonin birtaniya a birnin shanghai a cewar majiyoyin da ke da masaniya kan lamarin tafiyar za ta ɗauki tsohon kwanaki biyu kakakin ofishin harkokin waje da commonwealth na birtaniya fcdo ya shaida biyu cewa ba a sanar da jama'a tsare-tsaren tafiyar ba a lokaci guda kuma majiyoyin sun shaida a gidan talabijin na sky news cewa mataimakin prime minister birtaniya rachel reeves na duba yiwuwar ziyarar kasar ta cana don komawa da tattaunawar tattalin arziki da kuɗi da ta katse a 2019 daga ƙarshe dubban masu zaman makoki a kudancin bosnia sun taru a kusa da akwatunan gawa sha tara da aka lullube da koren tufafin gargajiya na addinin islama wani bangare na jana'izar waɗanda suka mutu a lokacin mummunan ambaliyar ruwa da ta haddasa zabtarewar ƙasa a farkon watan oktoba barnar da ta yi sanadiyar mutuwar mutane akalla shida kuma hukumomi na ci gaba da neman mutum guda da ya ɓata mutane sha tara da abin ya shafa sun fito ne daga ƙauyen donja jabalnika wani ƙauye da ke wajen garin jabalnika da babban malamin ne ya jagoranci addu'o'i an gudanar da jana'izar a ranar talata bayan kammala addu'o'in Muhammad Hafiz Baballe aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. madalla har yanzu dai muna Najeriya wannan karan a jihar Oyo inda jama'a ke ci gaba da cece kuce tun bayan da babban basarakin Ile Ife Oni na Ife Obade ya yi ogun wusi ya karama uwar gidan shugaban Najeriya Remi Tinubu ta hanyar kaddamar da mutum mutuminta mai launin gwal a jami'ar Obafemi Awolowo da ke jihar Osun. Yayin da wasu ke cewa ta cancanci wannan karramawa wasu kuwa na ganin akwai muhimman al'amura da suka fi damuwar talakawa fiye da samar da mutum mutumin uwar gidan shugaban kasar duba da halin da 'yan Najeriya ke ciki na kunci. Daga Ibadan ga rahoton da Hassan Umar Tambol ya aiko mana. Bamba sarakin Ele Efe wato Onin Efe Oba Adeyeye Ogunwusi ya karama matar shugaban kasar Najeriya Bola Tinubu wato Remi Tinubu ta hanyar kafa mutum mutuminta a harabar jami'ar Obafemi Awolowo da ke Ele Efe. 'Yan Najeriya sun bayyana ra'ayoyinsu a game da wannan mataki da Onin Efe ya ɗauka na karama matar shugaban kasar Najeriya. Iswala sono iri abun da aka yi a kiro matan na ta zo ta ji da Sirki Oni ya ba da abun da bai ina ji bai taba ma faru ba ga wannan university kana nan kamar me ya ba su a ita matan ban kudin nan da ka gan ya ba su yan bune ba jami'a ka gan za a ya kashe kudin na aka jara makaranta kuma statut nan da ka ga masa saboda duk wanda gani zai tambaya me yasa aka yi wato ka gan matan gashi an matan da ya fara ba wannan university kaza me matan shugaban kasa Remi Tinubu ta yi na shugaban kasa Ile Efe na shugaban kasa yankin jihar Osun an yi shugabanni da yawa iri abin da ya yi na bashi yi ba ka gane kudin da aka bada ga jami'a cikin duk jama'a ya sani ko za ma abin na da kudin dole a yi abubuwan da za a dinka gani to me yasa ba awa shi tunubu ba kai ne a wajen sarki aka yana gani griman da aka ba mata na dalilin wannan mijinta aka ba ta. sunan mu shine alaba abin da wani matan da yi ai ba matan da ya taba yi ba jami'a kudi shine mutuncin da ya yi mai sai sa aka ba su wani abin sunana alhaji sani gmpc Sarki yakin Sabo. ile to ai wannan gwamnatin najeriya ne ta wannan ba wani na isa ba to amma shi ne ya kafa ba gwamnatin tinubu ba kuma ba wani wakilin shugaban kasa ne ya kafa ba ke ne dalili ba a yi ma wani talaka ba sai ma ta shugaban kasa wanda dan najeriya a sau ɗaya ma ya gagare a ce an zo a yi butun butumi na zinari a najeriya ko ba ku yi abu wa? ai ka ga ya bauta ma najeriya wanda ya kawo ci gaba a ƙasar najeriya da yammacin najeriya ga baki ɗaya amma ita wannan mata Farfesa Yahaya Tanku Baba masani siyasa ne a Najeriya. Wani abu ne na zaɓin mutum karan kanshi mafi aksari mutanen kasashen Afirka ke yi. Ni ko ya mai mulki ido rufe ko kuma ci za mu ce. Wannan abu wani abu ne wanda mutane ke yi da zimma su samu kulawar shugabanni ko kuma su nuna irin kaimi da suke da shi na so da goyon bayan wayannan shugabanni. Amma karkashin kasa akwai manufa boyayya wadda ita ce samun gajiya daga gwamnati ko daga shugaba. To farfesa wasu na ganin cewa shugabannin sun kauce irin su a Awolowo. Yarbawa dai da yawan manya ba ai musu irin wannan girmamawa ba. Wannan ya yi daidai ya dace a wannan lokacin mu da muke ciki. Lalle ko kaɗan ko kusa da dace ba. Idan ana maganar mutane Yarbawa ko yankin Yarbawa suka ba da gudunmawa kila a bangaren siyasa da ta da mulki. yi magana a ka yi magana irin kila kai magana kila irin su adeola ga su Obasanjo ga su Ernest Shonika mutane da yawa fitattu wanda suka rike mukamai. A kasashen Afirka kamar Najeriya da an sha da ma shugabannin kasa da matansu kai har da 'ya'yansu domin samun wata alfarma ko shiga ko kuma samun wani tagomashi ga gwamnati. Hassan Umaru Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. An gaida Hassan Umar Tambol masu aruka da dai a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka disa da aka yi ra'ayi za a zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com lokaci yayi da za mu je ga shirin mu na gaba. Baki. mai yanka wuya. Wata sabuwar dambarwa ta kunnu kai a babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya. Mun tattauna da shugaban jam'iyyar da aka ce an dakatar. Shin me yasa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi karɓar shawarwarin malaman addinin Musulunci dangane da halin tsananin rayuwa da 'yan ƙasar ke ciki? assalamu alaikum yanzu haka babbar jam'iyyar adawa ta pdp a najeriya na fuskantar wata babbar baraka wadda ta yi sanadiyar rabuwar kai rushe-rushen shugabanci da ma zarge-zargen aikata ba daidai ba kai har ma da kararraki a gaban kotu wannan takaddama da masu sharhi ke bayyanawa a zaman mafi girma da muni a tarihin jam'iyyar ta samo asali ne daga takaddamar shugabancin jam'iyyar ta ƙasa a yayin da aka tunkari babban zaben shekara ta 2027 inda a makon jiya kwamitin gudanarwa na jam'iyyar ya ba da sanarwar dakatar da sakataren watsa labarai na ƙasa debo ologunamba tare da mai ba da shawara kan lamuran shari'a kamaldin ajibade to sai dai kuma sa'o'i bayan wannan sanarwa sai aka ga wata sabuwar sanarwa daga korarren sakataren na watsa labarai shi kuma yana bayyana matakin dakatar da shugaban jam'iyyar na ƙasa umar damagun da sakatare samuel anyawu waɗanda duk ake da'awar cewa suna da alaƙa da ministan babban birnin tarayya abuja ne su moke. wanda ake zargi da kulla maƙarƙashiya da tada yamutsi a cikin jam'iyyar domin amfanin jam'iyya mai mulki ta apc da ta bashi mukamin minista. wasu majiyoyi na zargin wasu gwamnoni da hannu a dakatar da shugaban wanda tun kafin wannan lokaci ya garzaya kotu inda ya sami umarnin dakatar da duk wani yunkuri na cire shi daga kan mukamin wakiliyarmu a abuja rikayya basha ta tattauna da shi da magun wanda aka ba da sanarwar cewa an dakatar da shugabancinsa dangane da wannan dambarwa yawanci wanda suke kawa wannan hatsaniya da kike gani a cikin jam'iyyar nan mutane ne wanda dama sun yi a baya idan ba su ba ne kowa bai iya ba kuma yau an bar su a lokacin da suka samu dama din a lokacin ne kuma suka kifar da jam'iyyar duk mutumin da yake gani abin da ke faruwa a ƙasar nan ya san cewa ana bukatan ah, a haɗa kai a haɗu don kawar da wani azadumar gwamnati amma in muddin har yanzu kana tunanin kai in ba yadda kake so ba a jam'iyyar da kake ciki sai dai yadda ka dama ko kuma sai in al'ummanka ne wannan kuma shine dama ya da mu a cikin zaɓuɓɓukan da muka yi kuma har yanzu ina ganin ba mu daddara ba ba mu yi hankali ba ba mu halkalta ba mu ba abin da za mu ce muna kan wannan ragamar mulki saboda zaɓaɓɓu ne mu ko muna kan doka kuma babu wani wadda za mu daga kafa don wai shi yana ganin eh, sai ya cimma burinsa ah, bai damu jam'iyyar ta wargaje ba. To, yan jam'iyyar ku na zargin cewa ana zargin ku da haɗa baki wajen bayyana sirrukan jam'iyya ga jam'iyya mai mulki wanda hakan ya sa suke ganin tafiyar takun ba mai yiwuwa ba ce. shi ya sa suka ɗauki wannan mataki na ayyana kansu a matsayin shugabanni na wucin gadi kafin a yi babban zaɓe. da farko dai in kika duba zama aka yi majalisan zartarwa ta jam'iyya ta dakatar da wayannan mutane guda biyu kuma yana alaƙa da laifuffukan da suke aikatawa jam'iya wanda yana kawo mata kaskanci da sauransu na biyu kamar yadda kika tambaya wanda suke hada zargi amin wanda suke hada baki da jam'iya mai ci su kowa ya san su akwai a cikin jam'iyyar na wanda sun yi tafiya da su mu kamana ban taɓa canja jam'iyya ba ban taɓa sha'awansu ba in kika duba daga jihar da na fito jiha ce ta adawa yau shekara 26 ko bakwai ina wannan jam'iyyar ban yi ƙasa a gwiwa ba mutane da yawa wadda muka tafo da su daga 1999 zuwa yau da yawansu sun koma jam'iyyar saboda rashin aƙida saboda haka an san masu faɗan sirrin jama'a a jam'iyya an san kuma wa'anda su dama aikinsu an shuko su ne a cikin jam'iyyar don su kawo mata cikas. abu ne da kowa ya sani cewa malaman addini a arewacin najeriya sun taka muhimmiyar rawa wajen samun nasarar gwamnatin bola ahmed tinubu ta jam'iyyar apc a najeriya a zaben da ya gabata haka kuma yayin da 'yan najeriya suka fusata da gwamnatin kan manufofinta da suke zargin sun jefa daukacin kasar a cikin mawuyacin halin tattalin arziki musamman janye tallafi kan man fetur da wutar lantarki da sauran abubuwan bukata na rayuwa an malaman suna ba da haƙuri tare da kiran da a ƙara baiwa gwamnatin lokaci to sai dai a lokacin da tura ta kai bango har 'yan ƙasar suka soma shawarar shiga zanga-zanga malaman sun garzaya inda shugaban inda kuma suka ce sun bayyana masa yanayi da halin da 'yan ƙasar suke ciki to amma kuma ba a ga wani sauyi ba a manufofin da gwamnatin tashi ta ɗauka. Shin hakan na nufin cewa bai karbi shawarar ta malaman ba kenan? Wannan ce tambayar da na yi wa ɗaya daga cikin malaman da suka gana da shugaba Bola Tinubu wato Sheikh Ibrahim Dahiru Bauchi. wanda ya kawo mana ziyara a shalakwatar VOA da ke nan Washington DC. To alhamdulillah ga magana da kai waɗansu malamai sun yi ta magana akan kafa gwamnati. To kyakkyawan niyya ne da kyakkyawan zato. Kasan duk mutum zai yi yana hango namu namu mu hango ne mm. saura a baro Allah mm. alhamdulillah yan nan gwamnati ta zo kowa ya ga yanayin yadda aka shigo da yanayin zamani kusan ba najeriya kaɗai kusan duk duniya ana cikin wahala misali gaba ɗaya kenan kowanne da irin tsarin su mm. kaga yanzu misali da farko wani lokaci da aka samu rikici da da Nigeria da Niger. Haka an kawo shugaban kasa shawara wanda hadda Sheikh Namu Sheikh da kansa Sheikh Tayyar Bauchi ya je da kansa wajen shugaban kasa da aka jira kamar don a kokari kar a yi yaki mm. saboda in an yakin Niger din nan kawun mu za a yaka. Da arewacin Najeriya. Mm. To sai alhamdulillah aka yi kwamiti kowane bangare aka ɗauko mutane muka tafi Niger din kuma alhamdulillah yaki yaƙi ya zo ya tsaya. Mm. To ana yi ana yi sai mutane sa ta kawo malaman nan kun je kun sai da yaƙi a Nijar. Ga ƙasa tana cikin rikici. Ba ku zo kun Ba ku zo ya kamata ku za ki gani shugaban ƙasa. To sai za ka zaki shirya mana lokaci. Hmm. Muka je muka gan shi. Ka ce to kaji kaji kaji. Hmm. An kai dai ana fa cikin tashi hankali. Don malama na ina farin da nake faɗa. In ka da suka buɗe masa wutar cikin magana don malamai ne alhamdulillah. Ka gaggaya masa ga abun da yake ci ga abun da ake ci. Ya ci ni ya sani. Amma shi na shi na polisi. policy. Hmm. Yanda ya faɗa. A polisinsa. ya kawo mana ministan budget ya kawo ministan kuɗi ya kawo abubuwan duka su zo su yi shaida a policies su a wannan shine harkar to amma shi bai da shawarwarin da ku ka tafi da shi da su ba kenan ke mu eh, ya mu muka gari shawarar mu shine cewa mu gaya masa lalle a sassauta sassautawa kasa mm. amma shi a lokacin abin da ya ce mana ya ce hanyar sassautawan kenan yana kyautata zaton har yake cewa maganarsa kamar yaro ne da nono na uwa shi mm. in an cire shi a jikin nono kamun a yaye shi mm. haka zai ta kuka amma bayan nan kuma an bashi nono ma shi da kansa ba zai kama ba wata sai a nufin cewa wani dan time ne shi a ganin time ne za a wuce kuma za a zuwa ji daɗi don yana ta gaya mana an kawo za a kawo abubuwa na jin daɗi za a kawo basussuka za a kawo harkar noma za a kawo harkar wane ne da sauransu na san kun ta ganin martani yan najeriya eh, musamman a kafafen social media din nan inda suke ganin cewa kun iya gamsar da su mabiyan eh. naku eh. ah, sun kuma ba da gudunmuwa wurin zaben wannan gwamnati eh. amma suna korafin cewa yanzu ku kuma kun kasa iya gamsar da gwamnatin ta yi musu abin da suke da shine gwamnati in ta zo kasan gwamnati in ta zo ba sauki ne. da malaman a ce suna tuni suke ganin sa duk bayan wata biyu wata uku <laughs> to canji zai yawa amma su gane cewa su yi malamai su zai malamai kyakkyawan zato su kai hmm. to amma duka mun zo mu an dukura ciki wanda shi kansa shugaban kasa ya ci mana shi kansa a lokacin shi kansa bai jin daɗin abin da yake faruwa. To yanzu akar maka lau yanzu me kake fahimta dangane da wannan ba da kalashin? kai a matsayinka na wato ɗan Najeriya kuma wanda kana cikin shugabanci haka kana ganin anya za a kai gaci ga wannan matakin da ya ɗauka. Wallahi to kaga mu dai kuma ba fanni na bane amma yanda ya faɗa yanda ya faɗa ya ce za a gyara to lalle ana shan wahala. Masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakiliyar sashen Hausa Rikayya Basha. Sai Dadi Balawe da ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC. madalla an gaida na san na yanzu kuma ga labarai a takaice. amurka ta buƙaci isra'ila da ta ƙara faɗaɗa ayyukan jin kai ga falasina da ke fama da yunwa a gaza a cikin wata mai zuwa ko kuma ta fuskanci yiwuwar amurka ta daina bata taimakon soji da take baiwa isra'ila a yakin da ta shafa shekara guda tana yi da mayakan ƙungiyar hamas gargaɗin ya zo ne a ranar lahadin da ta wuce a wata wasiƙa da washington ta aike wa jami'an isra'ila tare da nuna matuƙar damuwa kan taɓarɓarewa ayyukan jin kai a gaza tare da neman gwamnatin ku ta ɗauki matakan gaggawa don sauya akalar yadda ake tafiyar da al'amura yayin da manoman duniya ke samar da isasshen abinci da zai ciyar da duniya sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya ce yunwa da rashin abinci mai gina jiki na ƙara zama babban ƙalubale ga biliyoyin yara mata da kuma maza a cikin wani sako da ya fitar gabanin ranar abinci ta duniya wato ranar 16 ga watan oktoba guterres ya faɗa cewa mutum miliyan 733 a duniya na fama da karancin abinci saboda rikici wariya sauyin yanayi talauci ko kuma koma bayan tattalin arziki. Wani alkali a jihar Joje da ke Amurka ya yanke hukunci cewa dole ne jami'an zaben gunduma su tabbatar da sakamakon zaɓe a wa'adin da doka ta ƙayyade kuma ba za su ki amincewa da duk wani rukuni na ƙuri'un da aka kaɗa ba ko da kuwa suna zargin akwai kuskure ko an tafka maguɗi. alkalin kotun koli na gundumar fulton robert mcburn ya ce jami'an zaben gundumomi ba za su iya kin amincewa da sakamakon zaɓe ba ko a kowane hali ne. ana sa ran nan ba da jimawa sakataren harkokin wajen birtaniya david lami zai kai ziyara shanghai ziyarar da ta kasance mafi girma a china tun bayan da gwamnatin jam'iyyar labour ta ɗare kan karagar mulki manazarta sun ce za su sa ido kan wannan balaguro domin nuna alamun yiwuwar sake farfado da dangantaka tsakanin kasashen biyu to masu sa roba ke ɗaya kuma a nan ne za mu naɗe tabarmar shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi idan Allah ya kai mu karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe 7 agogon GMT da Ghana za a ji mu da maimaicin shirin. To sai dai kafin mu nade tabarman baki daya muna miƙa sakon ta'aziyya ga Hajiya Hafsatu da aka fi sani da Gwaggo Illi. wato da dukkan yan uwa da abokan arziki bisa rasuwar yarta Hajiya Sarayya Aminu sai mama. wadda Allah ya yi wa rasuwa sanadiyar hadar mota a ranar Asabar ɗin da ta gabata. Allah ya ci kanta ya kuma kyautata mu amin. Yanzu a madadin waɗanda suka bada gudunmawa har shirin ya zo muku kamar yadda kuka ji shi musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin. Da editan mu na wannan zangon Muhammad Lalo sai dadi Balawai da ma injiniyan mu Hawa Sharif ke sallama da kusa.